Binciken da babban bankin Najeriya ya gudanar ya gano cewar matsalar wutar lantarki shine babbar damuwa ga hada-hadar tattalin arziki a ƙasar nan. Sauran matsalolin sun haɗa da matsalar kuɗi, yawan kuɗin ruwa, rashin kyakkyawan yanayin hada-hadar kasuwanci, rashin kyakkyawan dokokin tattalin arziki. Babban bankin Najeriya ya ce lalle darajar naira za ta ci gaba da rugujewa ko yaya masana ke kallon wannan hasashe? Baba Yola Muhammadu Tango mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Ban yadda da maganar Central Bank ba. Eh sun ba da macroeconomic opinion opinion nasu amma shawara na wurin gwamnati shine Magana shigo da kayayyaki daga kasashen waje gwamnati ta kara matsewa abin da muke da shi a cikin gida mai amfani da shi idan ba importation din ai lalacewar naira da kuma tashin dalar da ake magana ba zai yiwu ba ai mafi yawanci kayayyakin da muke kawowa daga kasan waje muna da su na biyu yaran mu da muke tura makaranta mu gyara makarantun mu mana zuwa asibitoci da muke yi mu gyara asibitoci mu kowa ya je kowa tsaki sai dan shi makaranta nan ai waɗannan su suke sa pressure akan dalar har nairan yake depreciating da su take magana kai bugu da ƙari babban bankin Najeriya ya kuma yi hasashen cewar za a sami tashin gauran zabo a farashin kayakin abinci daga ƙarshen watan Disamba zuwa farkon shekara mai kamawa ko menene abin yi a halin yanzu? Yushehu Aliyu masanin tattalin arziki ne. farashin da mutane za su sama ta yaya za a yi haka shi ta shigo da abincin wanda zai taimaka ma kasuwa ta ta ta daidaita farashi in har aka ci gaba da fuskantar karanci karancin an same shi ne hawa na ɗaya yan kasuwa da suke ta boya na biyu kulla kasuwan da aka yi wanda tattalin arzikin kasan ya dogara ne da waɗansu abinci wanda sukan zo su zama shi bishiyoyi na abincin da aka noma sai farashin su ya ta yin kasa, to idan aka ci gaba da haka kaga dole abinci ya tsada kuma in ya tsada ba wani alfanu a tsadan abinci tun da yunwa ne baba yola muhammadu tango ya ce samar da abinci a cikin gida ka iya zama matsalar da ka iya cire kitse daga wuta a cikin halin da najeriya ta samu kanta a halin yanzu tsakaninmu da thailand ya kai 8000 miles korea da thailand nisan su bai kai 100 nautical miles ba amma South Korea ba sa shan shinkafa daga Thailand kuma mun fi su fili saboda South Korea ai is a rocky country tsaunaye ne ko zan ce to mu kuma nan ko ina wurin noma ne ba shinkafa da muke kawo daga Thailand daga Brazil ina ai za mu noma shi tumatur yanzu a ce an kama su da kasashen waje a kawo Najeriya to waɗannan abubuwan in mun daina kawo su to pressure zai ragu kan naira ai saboda demand na dolan amma CBN su magana da suke akan demand da ake kai yanzu a ci gaba da shi mu kuma abinda muke son gwamnati ta yi a rage wannan demand ko ta wani hanya ne Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.